العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ta gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah kamar yadda muka yi bayani a wancan mako mai zuwa za mu tashi akan babin rantsuwa da hukunce-hukuncen rantsuwa da kuma alwashi ko kuma bakance. a yau kenan laraba da muke ashirin da hudu ga watan jimada ula na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 26 da shida ga watan uku na shekara ta 2014 miladiya mala ya ce alfaslu saminu wato to alfaslu shi ne kama a ce chapter ko kuma a ce wani yanki na takwas filiyamini game da hukuncin rantsuwa a musulunci wan nazri da kuma alwashi ko bakanci wato shi ne alkawarin da za ka yi between kai mutum da mahalicinka Allah wani alkawari za ka yi wa Allah tsakanin bawa da mahalicinsa shine ake kiran shi annazru alkawari alyaminu kuma rantsuwa wato rantsuwa in kana so ka karfafa wa mutum abinda da kake faɗa cewa gaskiya ne babu shakka babu kokonto babu tantama kana so ya gaskata ka to nan ne rantsuwa ke tasowa amma ana son asalin ɗan adam in zai magana shi yayi magana normal Wani kaje kasuwa yau Kaje inda na aike ka e na je kawai in ka ga alama akwai shakka sai ka ce masa tabbas na je in ka ga alama akwai musu da rashin yadda ka ce masa wallahi na je nan ne inda rantsuwa zai taso ka tabbatar masa amma ba a son duk abin da musulmi zai yi duk magana da zai da ya menene ya fara da rantsuwa no rantsuwa wani makami ne wanda ake ajiye shi a can gefe sai bukatan shi ya taso ake daukowa a rantsi da shi ina fata an gane ko wani ga kudin nan naira dubu goma ka kai ma wani ka kai masa e na kai masa normal magana anya tabbas na kai masa ban yadda ka kai masa ba wallahi na kai mu duba inda abun yake ya tausa amma kawai normal magana wani ka kai sakonan billahi la ilaha illa huwa na kai me duk ya me me, me duk na ka na taso da wannan no no need no need so idan ka je stages ne stages ne sai idan ka lura da reaction din mutum ko yanda yake ka karanta a fuskan shi kaman bai yadda bane nan ne zaka hai ka fara kana dan haura kana haura har aje kurewa shine wallahi idan ka je wallahi kuma an kure amma kar ka fara da rantsuwa mutum bai bukace ka ba ba a son kulla halafin hallafi komai naka yawan rantsuwa ba a son shi a dabi'a to maganan nan ta rantsuwa shine ka karfafa wa mutum ta kira masa suna ko sifan wanda da an ji kawai za a yadda da kai Shi ne za mu shiga dai shi ne ma'anar rantsuwa da kuma annazuru alkawari tsakaninka da Allah Ubangijinka ka je ka zauna ka masa alkawarin waɗansu na nafiloli yau na yi wa Allah alwashi in sha Allahu zai yi kiyamun lalle zai na fila talatin raka'a talatin ba tare da wani sharaɗi ko sai ya maka wani abu ko bai maka ba akwai kuma inda zai taso ka ce in sha Allahu in exam ɗinmu nan ya fito na ga na zo first class na yi wa Allah alkawari zan yi kaza ka ganan ka kulla alkawarinka da Allah akan wani abun da sai ya maka shi wato it means kenan in bai maka ba ba za ka yi ba kenan to duk za mu ji irin waɗannan abubuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa fihi ma da ta a ƙarƙashin wannan chapter ɗin akwai topics akwai waɗansu wato gaɓoɓi masu muhimmanci guda biyu almadatul ula gaɓa ta farko filyamini yamini za mu ɗauko shi rantsuwan tukuna mu ji a ƙarƙashin wannan za mu yi definition za mu yi bayanin za mu yi defining menene rantsuwa ta'arifuha rantsuwa al shi rantsuwa hiyal halifu bi asma'illahi shine rantsuwa da sunayen Allah rantsuwa da sunayen Allah ta'ala aw sifatihi ko sifofin Allah waɗannan abubuwa su ne kawai aka yi ka rantse da su sunan Allah ko sifan Allah duk wani sunan wani makhluki a duniya ba a yadda ka kira shi a matsayin rantsuwa ba domin wanda kake wa magana nan kana so ka rantse masa kana so ka nuna masa ka rantse masa ne da abu mafi darajan da babu wani sama da shi wanda shi din mai rantsuwan ya yi imani da shi shi ma wanda ake masa rantsuwan ya yi imani da shi ya yadda da shi ina fata an gane so a nan ba a yadda ka rantse da annabi ba ko kabarin annabi ko ka rantse da jibrilu ko ka rantse da mika'ilu ko ka rantse da eh, sayidina umar ko ka rantse da ɗakin ka'aba ko ka rantse misali da kabarin wani malaminka ko kabarin wani shehi a duk inda yake tunda an hana manzon Allah da kabarin manzon Allah kan akwai wanda ya kai manzon Allah daraja babu bai ma taso ba kawai duk wani abin da yake in existence in ba Allah ba ba a yadda ka rantse da shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko mutu ya rantse da baban shi da kabarin baban shi ko ya rantse da matan shi ko da ɗan shi duk ba a shine hiyal halifu ma'anar rantsuwa shine ka rantse bi asma'illahi da sunayen Allah ɗaya daga sunayen Allah wa uh, au ko sifofin Allah subhanahu wata'ala nahwa misali ka ce wallahi la af'alanna kaza wallahi zan aikata abu kaza au ko kuma ka ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa an san ba a hannun kowa bane sai wajen hannunwa hannun Allah manzo Allah yana rantsuwa da irin wannan rantsuwa ko ka ce wa muqallibil qulubi na rantse da wanda yake jujjuya zukata yake jujjuya zukata waye mai yin wannan ko ka ce na rantse da mai saukar da ruwan sama saukar da ruwan sama sifa ce ta wa aiki ne nawa babu wani mai yi irin waɗannan ina fata an gane ko ko na rantse da wanda yake jujjuya dare da yini waye mai yin haka ko na rantse da wanda yake fito da rana daga gabas ya faɗar da ita ta ta yamma duk an san Allah ne tunda ba malamin ka bane ke yi ba baban ka bane ba wani bane Allah ne to irin wannan ayyuka idan ka rantse da su yayi Allah ne mai wannan sifar wannan mun ji ma'anar rantsuwa na biyu ma ya juzu min hawa ma la ya juzu za mu ji irin rantsuwan da ta dace da shari'a wanda shari'a ta yadda da ita da rantsuwan da ba ta dace da shari'a ba wanda shari'a ta yi condemning ɗin shi ne za mu yi a wannan wato gaba ta biyu mala ya ce ya juzu ya halatta ga dukkan wani musulmi alhalifu bi asma'illahi ta'ala ya rantse da sunayen Allah maɗaukakin sarki iz kana sallallahu alaihi wasallam hujja ita ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwansa ya kasance ya halifu billahi alladhi la ilaha ghairuhu ko yakan yi irin wannan rantsace na rantse da Allah uksimu billahi alladhi la ilaha ghairu na rantse da Allah da babu wani sa babu wani sai shi ko babu wani abin bauta da gaskiya sai shi ya halatta ka faɗi haka wa ya halifu ya halatta kuma ka rantse kamar yadda manzo Allah sarsala yake ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa ko na rantse da wanda numfashin muhammadu ke hannunsa da rai da numfashi duk ɗaya ne numfashi shi ke nuna alama akwai rai rashin numfashi shi ke nuna alaman ba rai to da waɗanda suke ce na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa ko na rantse da wanda numfashin muhammadu ke hannunsa duk ɗaya ne wa halafa jibrilu shi ma jibrilu alaihi salawatu ana nuna maka annabi fiyayyen al'umma wanda muke koyi da sunansa yana rantsuwa ne da sunayen Allah da sifofin sai aka kama na example na annabi sai aka kama na example shi ma jibrilu din nan duk da girman shi da darajan shi shi ma da Allah maɗaukakin sarki ke rantsuwa wa halafa jibrilu an samu a cikin littattafan tarihi inda jibrilu alaihi salam ya rantse bi izzatillahi da izzan Allah da darajan Allah قال تعالى الله يتي وعزتك la yasma'u biha ahadun illa da khalaha na rantse da darajanka ya Allah na rantse da izzar ka in ji jibrilu kenan ba mai jin labarin aljanna sai ba mai jin labarin aljanna sai ya shige ta dalilin rantsuwan shine Allah madaukakin sarki ne ya halicci wuta lokacin da ya halicci wuta ya halicci aljanna sai ya invite jibrilu ya ce jibrilu eh je ka je ka ga wutan jahannama jibrilu ya je ya ganta ya ganta ya ganta ya ganta sai ya ce ya Allah ba mai ganin wutan nan sai ya guje ta ba mai ta sai ya guje ta na rantse da zatinka sai ya ce je ka duba aljanna ya duba aljanna da abinda Allah maɗaukacin sarki ya a ciki ya tana da a ciki sai jibrilu ya ce me ya ka gani Allah ya ce mai ya ka gani ya ce ai Allah ba mai ganin wannan aljanna na rantsa da zatin ka sai ya shige ta to shi kenan sai ana nan ana nan hey Allah ya ce jibril ya kai can an jima kuma ya kira jibrilu lokacin da ya zo ya sanya step hanyoyin shigan wutan duk abin da ɗan adam yake so a rayuwa ne step number Eh, son cakuduwa da mata son zina son liwaɗi son da riba son sata son kisan kai son zamba cin amana jin music jin waɗannan abubuwa gaba ɗaya step din da Allah ya sa su ne hanyoyin da za su kai mutum aljanna sai Allah ya sa irin abin da eh, abin da zai kai mutum wuta irin abin da ɗan adam yake so ne a rayuwarsa aljannan kuma sai ya sa hanyoyin shiganta abin da rai baya so sai ka je ka yi jihadi an kashe ka a kana ganin takwafi ya zo kawai zai datse wuyanka ka ce shaɗu Allah ila ilka tsaya rai yana son ya mutu ila malaria ta kama ta ga yana gudu asibiti malaria malaria ai typhoid ne inna lillahi kaza kaza ballantana a ce a ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum na wajabta muku yaki amma rai baya su mutum ya je ya ga an wasa wani makami wai shi za a tunkara da shi Allah ce nan aljannan take eh ka ga wani kayan mugunta iri iri iri kala kala kala dukkan su tsini ne wani ma tsinin bai isa ba sai an shafa mai wani irin dafi duka yi mutum ya ake tunka Allah ce nan aljannan take to ku duba a sa musu wannan mu duba salloli biyar din nan mu duba qiyamul layli mu duba azumin watan ramadana mu duba inda zaka sha yunwa mu duba eh, arfa tsayuwan arfa kwana amina takawa mu duba dawafi mu duba waɗannan mu duba karatun abin nan mu duba ka tara dukiyanka ka wahala ka a rana a iska a cikin hunturu a ruwan abin nan sama ko ina ka yi tafiye tafiye ka tara sai ce ka raba shi 40 ka ba wani kyauta compulsory kuma rai baya so yana zaune inuwa kai a ce in bashi kaga ai rai baya son irin wannan to ka duba karatun qur'ani ka zauna ya idon ka dinna an ce karka kalli wannan karka kalli wannan karka kalli wannan karka kalli wannan karka kalli wannan shi kuma ido akwai son kallo ko ba haka ba saka zaka duba kunne yana so ya ji wannan a datse shi to duk irin wannan zaka samu abinda mutum baya so ne kwata kwata zuciya ba ta so ita ce aka sa aljanna sai Allah ya ce jibrilu je ka duba mu wutan yanzu ya je ya kalli wuta ya ce kai Allah duk nan za a yi fa ya je ya kalli aljanna ce kai da kyar a samu mai shiganta mafa da festa ya ce na rantse da zatin ka ba mai jin labarin ta sai ya shiga wuta fa ba mai jin labarin ta sai ya guje ta amma da aka sa hanyoyin shiga wannan hanyoyin shiga wannan jibril ya ce to gaskiya nan dai za a fi yawa a nan to haka za ka tarar to inda dalilin rantsuwan ya tashi ya ce wa izzatuka na rantse da izzarka ya Allah la yasma'u biha ahadun ba mai jin ɗaya da mai jin labarin aljannan nan yadda take illa da halaha sai ya shige ta to kun ga jibrilu shi karan kanshi ya rantse da zatin Allah da izzar Allah kai ko wa bi izzatika izza ai sifa ce ta Allah wala yajuzul halifu baya halatta kwata-kwata ga duk wani ɗan adam alhalifu ya rantse bi ghairi asma'illahi ta'ala da waɗansu sunaye wanda ba na Allah ba wa sifatihi ko ya rantse da waɗansu sifofi wanda ba na Allah ba kuma ce na rantse da aradu aradu suna ne amma ba na Allah ba ne na rantse da eh, kwaran kwasa kwaran kwasa suna ne ba na Allah ba ne ina fata an gane ko na rantse da bishiyar kukan nan bishiyar kuka sunan wani abu ne ba na Allah bane ina fata an gane ko yawa sawa'an a rantsuwan nan da za ka yi matukan ko rantsuwa da za ka yi da wannan sunan ko da sifan wani abu matukan ba na Allah bane to ko da abinda ka rantse da shi din abinda shari'a ta umurce ka ka girmama shi ne shari'a ta umurce mu girmama ka'aba ko amma ya hana mu mu rantse da ka'aban duk da cewa ka'aban abun girmamawa ce manzon Allah abun girmamawa ne sallallahu alaihi wasallam ko to an hana ka ce na rantse da manzon Allah na rantse da darajar annabi Muhammadu yes yana da daraja amma ba a ce ka rantse da shi ba shi kan shi din ya hana misali ba ka rantsuwa da wani abu ko sifan wani abu ko da wannan abun yana da daraja a shar'ance shari'a ta umurce ka ka girmama shi kal ka'abatil musharrafa kaman ka'aba mai daraja hamaha Allah Allah kare ta wan nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan an hana ka ka rantse da manzo Allah duk da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun girmamawa ne abun ka daraja shi ne abun ka so shi ne ka kaunace shi ka bi sunnansa ka bi tafarkinsa amma an sa maka iya iyaka limit banda rantsuwa da shi am lam yakun ina fata an gane ko ko abun ba mai daraja ba ne ba abun girmama ba ne ka ce na rantse da kabarin tsohona to kabarin tsohon ka can na annabi ne eh ka gani na rantse da ɗakin mahaifina ɗakin mahaifinka mai wani daraja yake da shi me a ciki ya kai ka ba a'a to abun koda yana da daraja an umurce ka ka girmama abun a shar'ance ko abun ma bai da daraja duk da haka an hana ka karantse da su ina hujjan aka samu hujjan hana irin wannan rantsuwan dalika liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam. wannan ya samo asali ne da hujja daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kana halifan duk wanda ya bude baki a cikin ku ku musulmi zai yi rantsuwa falyahlif billahi ya rantse da Allah kawai au liyasmut ko ya shuru da bakin shi ya daina rantsuwa in dai ya san rantsuwan da zai ba da Allah bane ko sifar Allah to manzo Allah ya ce ya yi shuru kaga dama ba alheri bane za ka faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da gobe kiyama in zai furta wata magana in alhe in ba alheri bane yayi shiru kaga rantsuwa da wani Allah ba alheri bane shi sa manzo Allah ya ce to in dai har zaka rantse ba da sunan Allah bane ba da sifan Allah bane ka ja bakin ka kai shiru yafi mata alkhairi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tahlifu kada ku kuskura ku yi rantsuwa illa billahi sai da sunan Allah kada ku kuskura ku rantse da wani abu illa billahi sai da Allah wala tahlifu kuma kada ku kuskura ku yi rantsuwa illa wa antum sadiquna face sai kuna da gaskiya karka rantse akan karya kenan karka rantse akan karya matukan za ka rantse in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rantse akan gaskiya wa qawlihi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi llahi duk wanda ya rantse da wani Allah ko da sunan wani Allah ko da sifan wani Allah faqad ashraka yayi shirka mutum yayi shirka a wannan wajen ina fata an gane domin ta ɗauko sifan wani ka daidaita shi wajen girmamawa da darajawa irin na Allah har ka rantse da shi to wannan shirka ce ina fata an gane idan mutum da ya yi sai ya astakirul ba shirka ba ce wanda za ta sallame ka daga musulunci wanda za ta rusa maka dukkan ayyukan da kai tun lokacin da ka balaga har zuwa wannan lokacin wannan ana kiranta maino shirka ƙaramar shirka sai dai mutum idan yi kawai je astakirullah astakirullah ya nemi gafaran Allah subhanahu ta'ala ko ya yi sallah raka'a biyu ya roki Allah ya gafarta masa yi tawassuli da wadannan raka'a biyu ko kuma ya je azumin yini daya ya roki Allah ya yayi tawassuli da wannan azumin Allah ya fi masa wancan shirkan da ya yi ina fata an gane a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi Allah duk wanda ya rantse da wani Allah faqad kafara faqad kafara ya rantse da ya kafurce na fata an gane za ka ga wani idan zai dan cuta ka ce wallatin la ba kai ka ka ce Allah kuwa Allah sai ya ce dan Allah iwa yana so ya dan kana a nan an ji kaman Allah ya ce amma a can ya ƙara wani la haka ya nuna babu na shi ma shirka ne a sunan Allah akwai Allah to wani Allah ka kira to wannan duka ba zai fidda mutum ba yayi karaman shirka Allah rufa mana asiri abu na uku a kafin mu zo na uku akwai abin da ban gan shi a nan ba wato harufan rantsuwa harufan rantsuwa guda uku ne akwai wawun shine kace wallahi akwai ta'un shine kace tallahi akwai ba'un kace menene billahi in kace mutum billahi ko kace masa wallahi ko kace masa tallahi duka duk ɗaya daga cikin waɗannan harufa guda uku da wawun da ba'un da ta'un su ne ake kira huruful kasami harufa na rantsuwa duk wanda ka rantse da shi ya yi abin nan wani zai hada su uku wallahi kallahi, billahi lazi la ilaha illa duk zai hada su ina fata an ga duk zai hada maka su, kuma ka samu tsaban ƙarya ne tsaban ƙarya ne wallahi Ɗan mutum zai haɗa maka su ya jera su kawai ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri aksamuha wato rabe-raben rantsuwa rantsuwan yana nan an rarraba shi kala-kala alyaminu salafatu aksamin rantsuwa ya kasu kashi uku wahiya na farko wahiya su na farko alghamus akwai rantsuwa da ake kiranta a shari'a yaminul ghamus yaminul ghamus wato rantsuwan da yake dulmu yadda mutum a karkashin wutan jahannama wato result din shi kenan ko kuma rantsuwan da yake dulmu yadda mutum cikin saɓon Allah shine alghamasa idan mutum ya shiga ruwa haka ya irin nutsa yana ɗin ya ghamasa fil ma'in ghamasa ya nutse a cikin ruwa to aka kira shi rantsuwa na nutsewa na nutsewa cikin ina wanda rantsuwan da yake nutsar da mutum cikin wutan jahannama ko rantsuwan da yake nutsar da mutum cikin zunubai to wannan rantsuwan mummunan rantsuwa ne shi yakan sa mutum ya haukace ya lalace wanda ake cewa ai rantsuwa ne ya ci shi ko ba kwa gani waɗansu 'yan mahaukata mahaukata suna yawo ko ka ga mutum taɓaɓɓe haka mental mental haka ya ce ai rantsuwa ne ya ce shi wani rantsuwa ya a kotu A kan karya aka ba shi kuɗi shi yasa ya dawo haka ai rantsuwa ne na wani ka gan shi a bola a ce maka abin da ya kai shi ga wannan haukan rantsuwa ne a kan karya wannan yaminul gamus din wahiya shine an ya halifal mar'u mutum ya zo ya rantse da sunayen Allah da sifofin Allah muta'ammidan al-kadhiba da gangan akan karya da gangan akan karya, ka an ya kula kamar mutum ya ce wallahi na rantse da Allah laƙadishta raitu kaza bi na matsalan wannan abun wallahi tallahi na saye shi naira hamsin ne na saye shi dubu hamsin ne alhalin ƙarya yake ba haka ba ne an fi samun wannan a wajen 'yan kasuwa an fi samun wannan a wajen 'yan kasuwa ya rantse akan kaza ya saye shi alhali ba kaza ba ne ina fata an gane ko ko kuma mutum ya zo ya rantse a kotu ya bada shaida akan karya kamar yadda na gaya muku kwanaki akwai yanzu musulman da su aikin su zai su zauna a kotu sana'an da suke shine idan mutum ya yi cuta ya zo ya ɗau hayan su su zo su rantse a kotu cewa lallai lallai wannan haƙƙin nashi ne shi kuma a ba su 10% suna zane su 'yan haya ne akan rantsuwa kawai su kuma sana'a da abin da aka samo 10% din shi za a zo a ciyar da iyali a yi sutura a ce an yi wa iyaye alheri a ciki an biya ma yara kudin makaranta a yi wa yarinya kayan ɗaki an kai ta gidan miji yawa an sai tv na bango an sa an sai leda cushions an zauna an yi abin nan yawa in ka kai masa ziyara mineral ɗin da zai ja afirka ba kama duk daga wannan source ɗin Aikinsu suna zaune kawai na fata Allah ne ta yawa ne ina son gan ku fa oke to a una rigima ne akan wancan filin kawai nawa ne fasinta zan ba ku zaman to mun shaidu ta zo kotun wane kana shaida wancan filin ce na rantse da girman darajan Allah ya taba alkur'ani ya rike shi ce filin shi ta aka yi ka sani lokacin da aka yi kaza aka yi kaza ina shaida ina kaza shi ma wancan shaida na biyu ya shigo su gama a ɗauko haƙƙin wancan a ba wanda bai cancance shi ba shi kuma a ba su percentage to ina jin in mutum ya haukace a wannan ma kaɗan ne ya kamata ya kama da wuta ne a nan inda ya rantsuwan ko kuma gini ya rufto mai amma wani in ban shi aka ka ga Allah ma ya bar shi dami lafiya ya ci kuɗin Allah yana kallon shi yana masa komai da lafiyan da komai ƙarshen da zai ba zai tsallake ran da zai mutu ba shi kenan duk abin da kai zan iya ta kallon ka he ranar ka in damɗe ka kawai to wannan wa huwa lam yashtariha lam yashtari biha alhali ya rantse ya saya hamsin naira hamsin ko dubu hamsin ko ɗari gashi nan dai wa huwa lam yashtari biha alhalin bai saya ba haka ya saya ba au ya kula ko kuma wani misali na biyu ko ya ce wallahi laqad fa'altu kaza wallahi tallahi na aikata abin da kace dinnan alhalin bai aikata ba kai wani lokacin da na baka wannan kudin ka aje mu aina ka aje su wallahi tallahi na aje su inda kace alhalin bai ajiye ba wa huwa lam yaf'al bai aikata ba wa sumiyat hadha al-yaminu bil ghamus an kira wannan rantsuwan da cewa rantsuwa mai dulmuyarwa li'annaha taghmisu sahibaha fil ismi domin tana dulmuyar da mutum ta nutsar da shi a cikin zunubi mai girma idan ka duba waɗansu littattafai aka ce li'annaha taghmisu sahibaha fil nari domin tana dulmuyar da ta nutsar da wanda ya ta a cikin wutan jahannama gobe kiyama wa hadhihi yaminu wannan irin rantsuwan hiyal ma'aniyatu shine rantsuwan da manzon Allah sallallahu yake mana hannunka mai sanda yake mana gargadi bi qauli rasul man halafa ala yaminin duk wanda ya je ya rantse akan wani rantsuwa da gangan wa huwa fiha fajirun yana mai fajirci a rantsuwan yana maƙaryaci kuma ya yi haka ne a biha mala imri'in domin a yanko masa dukiyan wani mutum a bashi ya je ya rantse akan shaidan zur ko ya rantse irin waɗannan da na faɗa ɗin ya rantse a akan property na Mr. A nashi ne ya yi wannan rantsuwar don a tabbatar masa da dukiyan wane ko property na wane ko kadaran wane ko haƙƙin wane nan nashi ne kuma wannan mutumin ma mafi muni ma muslimin musulmi ne to laƙi Allah zai gamu da Allah gobe kiyama wa huwa alaihi ghadbanun zai gamu da Allah gobe kiyama yana mai fushi da shi me kowa yake fata ya samu gobe kiyama rahamar Allah ko to mai rahaman sai ka je masa yana fushi da kai akwai hope ba hope ba hope duk wanda ya yi amfani da rantsuwa yana makaryaci domin ya samu ya yago dukiyan wani ko haƙƙin wani a mallaka masa haƙƙin ma na musulmi to zai gamu da Allah gobe kiyama yana mai fushi da shi idan ka gamu da Allah gobe kiyama yana fushi da kai ka san ba rahama to wuta ne kawai da a ce za a jefa mutum a wuta sai aka ce za ka gamu da Allah yana mai fushi da kai da aka ce ka gamu da fushin Allah ka aishi kenan a gobe kiyama Allah bin rufa mana asiri to duk irin waɗannan suna nan lauyoyi marasa tsoron Allah da su menene a lauya nan a lauya nan a bulla nan a gangara nan a hauro nan duka a ce an yi defeating to duk mutum ya je tsoron Allah asalin lauya a musulunci ba haramun bane lauyanci ana yi ne don a tabbatar da gaskiya ga mai gaskiyan shi a tabbatar da haƙƙi ga ma'abucin haƙƙi tun zamanin manzo Allah akwai wannan bai fito bane a sana'a da sa kaya na musamman da buɗe ofis na musamman kamar yanzu da domin wani mutum ba zai iya tsaya gaban mutane ba haka ya yi magana sai ya rikice maka kawai sai ya rikice maka to sai a ɗauko wanda zai magana a madadin shi tuntuni akwai shi na fata an gane shi sa manzo Allah a kotunsa wata rana yace za ku zo fa ku kare gingimu da cases daban-daban a gabana manzo Allah ce ni fa dan adam ne irin ban san gaibi ba ban san abin da ke ɓoye ba ni fa zan rika bin facts da dalilan da kowa zai kawo mun ne takan yufa mara gaskiya ya fi mai gaskiya iya magana mai gaskiyan kuma ya kasa menene ya kasa magana to fa duk wanda saboda zaƙin bakin shi da iya maganan shi da iya kafa hujjojin shi yasa na ɗauko haƙƙin da ba nashi ba na ɗan uwan shi na bashi to ya tabbata wani portion ne na wutan jahannama na yanka na bashi wani yanki ne na wutan jahannama na bashi haka manzo Allah ya gaya musu tun a nan duniya duk fa wanda zai zo gabana ya zo fa a kan gaskiya don ni annabi ban san gaibi ba ban san abin da ke ɓoye ba ba zan iya tantance mai gaskiya da marar gaskiya ba amma ni zan gina hukunci na ne akan menene karfin hujja to takan yi fa marar gaskiya ya fi karfin hujja da iya magana mai haƙƙi kuma ya a samu bai da wannan to manzo Allah ya ce kai marar gaskiya mai iya magana ka ji tsoron Allah fa duk ran da na yi amfani da hujjojinka na baka wannan abun nake kai ne bisa hujjojin da ka gabatar ka sanfa tun anan wani shi ne na jahannama na baka ka ji tsoron Allah in ba haƙƙinka bane kar ka zo ka karba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata an gane ko to wannan shine wannan yana ƙara tabbatar ma annabi bai san gaibi ba annabi bai san gobe ba annabi bai san abin da zai faru da shi ba abinda Allah ya buɗa mai zai faru gobe to ga annabi wannan ba gaibi bane da an buɗe masa ga wanda bai sani ba ne. gaibi amma shi ba gaibi bane alimu eh, menene eh, alimul gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi illa man irtada min rasulin Allah shine masanin abin da ke boye amma baya bude gaibinsa sai ga wanda ya ga dama cikin manzanninsa shi a wajen shi ba gaibi ba ina fata an gane ko wannan shine wa hukmu yaminil ghamus hukuncin irin wannan rantsuwan a musulunce a shar'ance annaha la tujzi'u fiha al-kaffara kuduba wato babu wata kaffara takamaimiya da za a ce zo ka yi ta ta kankare maka wannan zunubin babu shi don girman rantsuwan don girman zunubin wa inna ma yajibu fiha tawbatu wal istighfar za ka zo ka yi zama na musamman ka rika neman tuba da afuwa ka yi nafila illa man taba wa amana wa amila amalan salihan Allahu akbar Allahu akbar amma babu wai wani abu a ce zo ka ka ciyar da miskinai goma a'a zo ka azumin kwana uku wannan irin rantsuwan ya fi ƙarfin azumin kwana domin ma babu ma abin da aka ce ka yi shi a shar'ance ma babu wanda zai zamanto maka wannan kafara sai dai ka zauna ka yi ta istighfari ka yi nafilfilu ka yi azumi ka yi sadaka ka yi ta roƙon Allah ka je umra ma ka yi ta roƙe ka roƙon Allah sai Allah ya yafe maka abin da ke tsakaninka da shi shi kuma wancan haƙƙin mutumin da kai ne silan aka raba shi da shi sai ku je kiyama sai a bashi a can yawa ko kuma the only way out shine ka ƙara zuwa wajen alƙalin ka ce ina da magana a kira wani da wani abinda fa na ba da shaida kan shi nan ƙarya ne kaza kaza ko kama wanda suka ba da shaida kan cewa al-mustafa shi ya kashe menene eh, suka zo suka janye aka ce za a saya musu gida a ina a saudiya an san an yi ta kes din a jaridu suka zo suka ce kai wannan abun fa an ce mu faɗa ne kai za a ba mu kaza suka zo suka withdrawing suka fallasa abin da ya faru din na fata an gane ko wannan shine <clears throat> saboda me yasa sai dai mu zana ta istighfari yayi ta neman tuba wa zalika li izami zambiha saboda girman wannan zunubi wala siyama musamman ma idza kana yatawassalu biha musamman ma irin wannan ratsa idan ya kasance ana yin shi ne don a yanko haƙƙin wani ana yin shi ne don a ƙwato haƙƙin wani to ya fi hatsari kaga yanzu da kace wallahi tallahi wannan naira dubu goma na sai shi alhalin ba dubu goma ba ne eh rantsuwa ne na gamus amma bai kai wancan wars ba wancan fa kayi shi ne aka ta dalilin ka ne aka kwace hakkin wani aka ba ma wani shi kaga akwai matsala wannan wannan kawai tsakaninka da allah da ka rantse ne kawai haka amma wancan ka ne zama to dalilin cutar da wancan da raba shi da me da haƙƙinsa da abin da ya mallaka da dukiyarsa aka mallaka ma wani to kaga ka kana da sarkake tsakaninka da wancan sannan kana da ya kuma tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala idan kai clearing tsakaninka da Allah da tuba da menene to sai haƙƙin wancan mutumin ka san yadda zai ya koma hane yawa ka san kuma in ka je kotu ka warware kai menene za a ladabta ka ko yawa sai ka ce eh gara a ladabta ni anan gara a ladabta ni anan din wannan shi ne idan kuma baka san mutumin ba irin waɗanda ake hayan su in ne baka san mutumin ba baka san wancan ba kai dai an baka 10% ka tafi to idan ka rika tuba kana na filfilo ka rika na da salloli tun da gobe kiyama in za a biya wani haƙƙin da ka cuce shi ba wai haƙƙin za a kawo ba sallolin ka za a ba sai ka je ka yi ta na ka ce to watakila na da na yi da azumin da na shekara biyar zai iya biyan abin da na yi ma wancan gobe kiyama in aka tsaye da ni domin ayyukan mutane ayyukan da kai ne za a ɗiba ana ana biyan mutane idan kuma Allah ya ga nadaman naka da tuban naka da gaske ne sai Allah shi ya biya a madadinka ya ce wancan ɗin ya biya masa a madadinka abin da ya fi kyau da ya kar a fara na biyu lagul yamin akwai rantsuwan da kawai ya harce ne kawai ya saba faɗan shi ya saba guda ne akan harce ba wai yana fitowa daga zuciya ba ne, wannan ana kiran shi lagul yamin abin da ke gudana akan me kan harce ba ya kawai harce ya furta shi wani ya yau nake ka ai wallahi ba matsala ya kuma na jira ka kasu ai wallahi ka san problem din abun hawan ne ya na ganin ka ai wallahi ka san masu a caban yanzu din nan yanzu wani ya gurza ne haka da makamantan wallahi ka ya wallahi akwai zafi hai ai anyway za ni kama amma anyway wallahi daga nan zan a angon daga nan wallahi komai wallahi wallahi wallahi irin wannan din har ce ya saba faɗan shi wadda ya salamu alaikum ina gajiya ya gare wallahi lafiya kalau wallahi ba matsala alhamdulillah ya kuke kaza kaza ya abujan to wallahi jiya dai na da ume na wallahi ne na wallahi to irin wannan kawai abin da ya saba gudana akan harce a magana kawai ya saba fitowa ba tare da wani abin na anni ya ci wannan rantsuwan ba wannan shi ake kira laghul yamin to Allah baya kama mutum irin wannan ina fata ne ta ina ka aje ina ka je da mota wallahi eh, an aike ni to baka irin an dan saba da wannan din ko ba aikin ka aka yi din ba na fata wallahi dai na je nan kawai da makamantansu wallahi waje abokanai na je kawai kai na kai latti zo nan kai ne wallahi sa kai na ne yake cewa kaga wallahi sa wallahi wallahi wallahi eh? to irin wannan wallahi wallahi din kai wanda ana yin shi ne a harce ba tare da zuciya ya nufe shi shine ake kira lagul yamin wa hiya ma yajri ala lisanil muslim shine irin wallahi wallahi din da yake gudana kullu akan harcin musulmi min alhalifi na rantsuwa amma biduni qasdin ba tare da me ba ba tare da nufin rantsuwan daga zuciya ba kaman yukthiru fi kalamihi kamar wanda yake yawaita cewa la wallahi ya abuna ya kaga wani wallahi ban ganshi ba yau kaje ka wallahi ban je ba ya wallahi kanon gata nan irin wannan komai wallahi wallahi kalma ɗaya sai an haɗa da wallahi bala wallahi eh wallahi ya an ce na ji kaga eh wallahi mun haɗu jiya eh wallahi na je umra an ce an ganka a jiki eh wallahi ai nan ne ta zama irin wannan wallahi wallahi din shine li a aisha to irin wannan rantsan babu komai akan shi Allah ya yafe shi Allah yana swapping din shi tunda ba wai da nufi bane da kauli aisha ta radiyallahu anha saboda fadin aisha Allah ubangi yadda da ita allagu fil yamini kalamun rajuli fi baitihi wato irin wannan rantsuwa na yamin din shine irin ma hira da mutum ke da yara hatta da yara sai kaji kawai yana ta cewa kaza baba kace zaka saya mun kaza eh wallahi ai zan saya miki kaza kaza baba kace zaka kai ni maka eh wallahi in kana karatu ba baba eh wallahi irin wannan hatta hira da yara Ka ta hira da iyali zama abun nan wallahi wallahi din nan na na Aisha take to irin shi ne ake nufi da lagul yamin kaga karamin yaro dai ba hekaran mai ba ba hekaran mai ba ina fata an gane ko wa minha an yahlifa muslimu ala shay'i daga cikin shi kuma akwai wani na biyu shine mutum ya rantse akan wani abu cewa gaskiya ne da yake zato gaske da gaske ne fa ya tabayyana ala khilafihi kama ya zunnu ala khilafi ma kana yazunnu sai abun ya bayyana sabani yanda yake zato wa hukmu hadha al-yamin annaha la isma fiha hukuncin wannan irin rantsuwan babu me babu komai akai babu komai wala kaffarata babu kaffara wa tajibu ala qailiha kai ne misali ka ajiye wayanka akan tebur ashe ka ɗan wayan ka kai wa mai eh, an kace yaro ya kai wa mai gyara sai ka turo ɗaya ɗanka kace ya zo ya goge maka tebur yana goge yana goge da ka shiga baka ya ka ga waya ka manta ka ce ashe a kai shiga ka ce ka zo nan ka ɗau selula yaron da ka tura ya goge maka eh, tayi ina wayan da ka ɗauka kan tebur ɗazu da na ce ka goge baba ban ga waya ba wallahi ka ɗau waya ka fito da ita ko in zane ka wallahi ka ɗau waya a wajen sai ya bayyana a gare shi ashe ya to irin wannan ka rantse akan abu kana zaton kaza ne sai can abun ya bayyana maka sabanin haka to shi ma wannan ana kiran shi lagul yamin babu zunubi akai wala kafarata kuma babu wata kafara da za ka yi ko wani aiki da za a ce ka yi a madadin kafara ta jibu ala ka'ila babu wata kafara ta tawajaba akan wanda yake faɗanta li ta'ala wannan kuma an samo shi ne daga alkur'ani inda Allah ce la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da irin yawan rantsuwan da kuke a maganganunku walakin yu'akhizukum bima aqattumul ayman zai kama ku da rantsuwan da ta fito daga zuciya kuma akan ƙarya wannan shine nau'i na uku na rantsu na biyu nau'i na uku al-yaminul munaqada rantsuwan da ya kullu daga zuciyarka wannan daga harce ne kawai yake gudana bai kullu daga zuciya ba ko wannan kuma rantsuwan da ya kullu daga zuciya wa hiya allati yuksadu aqduha ala amrin mustaqbal shine rantsuwan da ake yin shi cewa ana so a yi abu in future ka rantse akan za ka yi abu a nan gaba tun lokacin shi bai zo ba ka an ya ƙular muslimu kamar musulmi ya ce wallahi la na kaza wallahi sai na yi kaza da kaza kaga nan gaba kenan ko kuma wallahi ba zan sake yin kaza ba ba zan yi abun ba ina fata an gane shara ne aka saka ko wani abu ko wani aiki ne haka an baka wani kace wallahi ba zan yi ba ba zan yi ba na gaji da fitina wallahi sai na aikata kaza to fa hadhihi al-yamin kaga kafin kai aikin ka ka intending ka kullaci yin abun tun kafin ka yi shi to wannan shi ne ake cewa rantsuwan da aka kulla shi a zuciya tun kafin a zartar da aikin fahadi hiya al-yaminu yi halhanis wannan shine rantsuwan da Allah yake kama wanda bai yi shi ba in ka rantse a kan za ka yi abu ka bashi sai ka rantse Allah zai kama ka in ka rantse a kan za ka bar abu sai ka yi shi shi ma Allah zai kama ka kaulihi ta'ala shine wanda Allah yake cewa walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ina fata an gane ko na rantse da Allah sai na zane wane yau kaga kafin ya shiga hannunka ka zane shi rantsuwa menene rantsuwa ya kullu a a zuciyanka niyan ya kullu kuma harce ya furta to idan ya shiga hannunka baka zane shi din ba to sai kai kafara kafaran shine kai azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskinai goma abinci kowane miskini ka bashi one square meal abinda zai ciya ƙoshi su goma za ka nemo ko kuma ka suturtar da su kowa ka mai jamfa da wando da hula irin kayan da in aka gani a al'adanku su ne kaya na kamala kaya na kamala malamai suka ce wanda mutum zai iya sashi ya yi sallah da su mu kuma kaya na kamala da za a ce in ka sashi ka yi sallah da shi shine jamfa da me da wando da hulan shi to shine he ɗin ko na mutum goma ka ajiye su a goge a bama kowa cikin miskinai goma din nan ka ɗauko wannan ka bashi ɗaya wannan ɗayan har su goma shine ka fara rantsuwa is optional ai za ka yi azumin kwana uku ko ka ce da miskinai goma ko ka musu sutura su goma ka ba ma kowa to shine rantsuwan da ake masa kafara kenan wancan na gamu bai da kafara sai dai ka zauna kai ta ibada kawai wancan mai gudana dina a harce babu laifi babu kafara babu zunubi wannan shi kuma wanda aka kulla abun kafin a zartar da aikin ko aka kulla ce ba za a yi din ba to shine na rantse da Allah ba zan sake tuka motan ofis din nan ba zan sake tuka alhaji ba aka zo a a a haba tsakaninka da alhaji ai wannan bai taso ba kaza kaza kaza kaza maza maza a a ai kaza kaza aka yi sulhu to da fa na rantse ka sai kai kafara sai kai kafara a ina da ulsa wallahi tallahi kaza kaza kaza ulsan ma eh kaza kaza ban iya awa daya he a ce to ke da miskinai goma ko ka musu jamfa ba inda zaka kubuta ta san mutum da an ce ya yi kafara ce to dama ina da ya san in in ya san akwai azumi a cikin kafaran to sai ya nemi hanyar da zai ture azumi gefe ni wallahi tallah Allah wai Allah ma ya sani ba zai iya azumin ba <laughs> haka za ka ji ya ce maka <laughs> to ya nuna maka kai mai sauraron shi Allah ma ya san ba zai balle kai kenan to ina ruwa na ni <laughs> Allah za ka yi wa aiki ina fata an gane ko to waɗannan su ne to hukuncin wannan rantsuwan na ƙarshe da muka yi na uku innan anna man hanafa fiha duk wanda ya rantsin ya warware rantsuwan asimun ya yi sabo wajabar alaihi kafaratu lizalik saboda haka abinda zai na kafaran haka din shine eh, abinda zai ya magance masa ya zamanto an swafin masa wannan zunubin da yayi na abin nan na rashin cika wannan alkawarin shine kaffara shine zai yi kaffara li zalika fa in fa'alaha idan ya aikata kaffaran za saqata al ismu ko sai Allah ya sa a share wannan zunubin da kai anhu wa zala a kauda wannan zunubin gaba daya ina fata an gane ko yawa sai sai na hudu ma tasqutu bihi al kaffara abinda ke swapping abinda ke share mutum wannan zunubin tasqutul kaffaratu wal ismu ala halifil yamini bi amraini awa wato hanya biyu ne wanda suke sa wato zunubi da kuma abinda zai kakkabe zunubi daga kan wanda ya rantse ta hanyoyi biyu na farko a an ya halifal mahalufa mahlufa ala fi'ilihi an yaf'al mahalufa mahlufa ala Abun da zai sa kawai Allah ba zai kama ka da laifi ba ko da zunubi idan ka rantse ba za ka yi abu ba to a samu ba ka yi shi ba shi kenan ba mai cajin ka da wani abu ko kuma idan ka rantse ba zan yi kaza ba a samu ba ka yi shi ba idan ka rantse zan yi kaza a samu ka ka yi shi to wannan idan ka zartar da abin da ka rantse da shi matukan fa da saradi kuma ba sabon Allah bane ba sabon Allah bane na rantse da Allah ba zan sake sharan masallacin nan ba na rantse da Allah ba zan sake karanta Qur'ani ba tunda abun matsiya ne da wa kake misali <laughs> ka gani baka isa ba to ya zaman to dai rantsuwan da zaka yi ba sabo bane ka rantse zaka aikata ko kuma ba sabo bane eh, ba da'a bane ka rantse zaka bari ina fata an gane to abinda kawai zai kau da kai daga kafara ya hana ka aikata kafara din nan in ka rantse za ka yi abu a tarar ka yi shi ita nan zancen kafara ta taso zancen azumin kwana uku ya taso a kanka ciyar da miskinai goma ya taso tufatar da miskinai goma ya taso shi kenan bakin ka aleku ko kuma ka rantse ba za ka yi abu ba a tarar ba ka yin ba ta rantse za ka yi a tarar ka yi shikenan aw ya turkal mahlufa ala tarkihi ko kuma ka bar abin ka rantse za ka bari in ka bar shi shikenan aw ya fa'ala ma halafa ala tarkihi ko kuma ka aikata abin da ka rantse cewa za ka bar shi aw ya turka ma halafa ala fi'lihi ko kuma ka bar abin ka rantse cewa za ka aikata shi amma ta hanyar mantuwa ne ba deliberately ba ina fata an gane ko nan ka rantse za ka aikata kaza sai ka aikata shi matukan ba sabo bane shikenan ba wata kafara ka rantse zaka bar kaza kuma ba da'a bane ga Allah sai ka bar shi din shikenan amma nan sai ka rantse zaka yi kaza sai ka bar kazan baka yi shi ba ko ka rantse zaka bar kaza sai ka aikata kazan kaga ai ka saba ko amma ta hanyar mantuwa ne ko kuskure ko wani ne yayi forcing ɗinka yayi forcing ɗinka ina fata an gane na rantse yau zan yau zan ba mawa wani sadaka na rantse ko hei na manta fadis ko kuma na rantse zai kaza hei na kuskure a abun ko kuma na rantse zai kaza under duress wani ne ya zo ya shaƙe ta kai ka rantse mana za ka sake matan kai zo ka rantse akan za ka yi kaza ga bindiga akan ka yi ka rantse ka rantse a karkashin menene tilastawa tilasti ta iri wannan ba kafara a anin ummatil khata manzo Allah sallallahu ce duk abinda al'umma ta suka yi bisa kuskure wani siyan, ko bisa mantuwa wa mastukrihu alai ko abinda wani ya tilasta musu ya musu barazana ga rayuwarsu to idan suka yi wannan abun manzo Allah sallallahu Allah ya yafe musu ba zai kama su da kafara ba sai abu na biyu the only way out idan kai rantsuwan da ba za ka yi kafara ba shine an stafni ka ce billahi lazi yau sai na da kiwa ne insha Allah insha Allah da ka faɗa in bracket din nan to kana shine kawai zai kukutar da kai daga kafara ko kuma na bar yin kaza har abada ba zan sake yin kaza ba insha Allah sai ka zo ka yi shi daga baya ka ce to dama na ce insha Allah Allah bai so ba yawa ina fata an gane na rantse zan baka dubu ɗaya ce amma fa insha Allah yawa kar mutum ya ya yayi hakan dama yana da niyan ba zai baka ba sai ya fake da insha Allah in a'a shine an yastafni shine ya toge ya toge hmm? mai rantsuwa ya toge ya ce in sha Allahu in Allah ya yadda au illa an ya sha Allah sai ran da Allah ya yadda to idan kana al bil majlis idan atake inda yayi rantsuwan ya ka insha Allah ne alladhi halafa fihi to wannan insha Allah zai kukutar da shi amma misali nace wallahi tallahi sai na da kiwa ne sai na ce insha Allah ina gama magana na ka insha Allah in ban da ke shi ba babu wani abu ba kafara babu wani laifi saboda insha Allah din nan ta yi menene sai defense amma idan kawai sha Allah sai da aka samu interval eh billahi allazi yau sai na da kiwani sai can ba minti a shan kace sha Allah ina wance eh, eh, rantsuwan ta tafi ta nisa sha Allah ba zai riske shi ba ta dauka sha Allah yanzu kuma wata sabuwar magana ce za ka yi developing but, but eh, it's not attached to wancan abin da ka faɗaɗi. ɗin shine idan ka ka rantsa ɗinka ka insha Allah fil majlis a that very moment ake nufi Allah ya halafa li qawli sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi man halafa duk wanda ya rantse da ya rantsuwan faqala sai ce insha Allah in Allah ya da to ko bai yi abu ba lam yahna babu kafara akan shi wa idza lam yahna fala ithma alai tunda an ce ba kafara to babu laifi ne akan shi kuma wala kafara ta babu kafara ina fata an gane ko wannan inda zamu tsaya kenan insha Allah in Allah ya tsawaita rayuwan gobe sai a ci gaba